الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن سافيا هدي أشرين لبير قوة ربيع الآخر في جلال الله صلى الله عليه وسلم تنادبوا الآن بأليه هدوه da talatin da uku wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin milaniya kuma kamar yadda aka samu karatun munasirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin abin maktum na malam safi rahman mubarak furi muna dab shiga abin da ya shafi hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah za mu sami lokaci da za mu tattauna ko daga cikin littafin ko waje kan abin da ya shafi darussa daga cikin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam amma da sai mun karanta in insha Allah a makon da ya gabata mun tsaya kan ko za mu tashi kan ta'akkudul khabari lada quraishi mun ji yadda lokacin da aka samu tattaunawa nan ta sirri tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen Madina da suka zo aikin haji Amina yadda aka samu wani shaidani daga cikin mazan aljanu sunansa azabbu azabbul aqaba wanda ya yada labari yayi shela har ya sanar da mushrikai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani taro na gaggawa na sirri tsakaninsu da mutanen madina da zuwan da suka yi suka gabatar da koke ga mutanen madina din suka tambaye su sun ji wani labari mushrikai daga cikin mutanen madina suka ce ba su ba san wannan abu ba kuma wallahi bai faru ba da ya faru da sun sani mutanen musulmi su kuma suka shiru dole ne muka tsaya ko yawwa to za mu tashi inda ke cewa ta'akkudul khabari lada quraishin wa mutaradatul mubayi'in tabbatar labarin cewa lalle haka yake wato abun quraishawa da kuma abin da suka yi na bin waɗanda suka yi mubaya'an nan don su kama su shine mutarada ka bi mutum don ka kama shi yace ada zuama makkata shugabannin makka suka dawo bayan zuwan da suka suka gabatar da koken nan suka magana to sun dawo wahum ala al yaqini min kadhibi hadha al-khabar sai suka dawo suna kusa da yaqini akan cewa wannan labari fa ƙarya ne abin nan bai faru ba lakinnahum lam yazalu yatanaffasunahu amma ba su gushe ba suna bibiya suna bin diddigin wannan labari shine ya tanaffasu shine kamar da yake fassarawa wato yukfiruna al-bahtha anhu wannan fassara ce bayar da wannan kalma din maimakon ya sa ta a hashiya kamar da aka saba ya sa alama sai sako kasa ya ce abinda ake nufi da kaza shine kaza to ana yin irin wannan shi ma sai fassara a cikin layi yace yukfiruna al-bahtha suna yawaita bincike anhu kan labarin wai yudaqqiquna an-nazara fihi suna bin diddigin sun an ce daƙaƙa nazara fi kaza mutum ya dubi abu sosai cikin natsuwa ya kalle shi yadda ya kamata domin ya gano asalin gaskiyarsa daga ta daƙiƙin an ce abu shi ne abu siririn da sai an yi bincike a gano shi hmm. ba hausa da muka in an ce daƙiƙi ana nufin marar basira ba a shi ne kai abu wato me za a ce da hausa ne ne kai abu ya kai matuƙa wajen kyau precision wasu daga cikin sun san wannan aina jin ko yawa mutum abu ya zama wato ka yi ƙoƙari ka gano haƙiƙanin abu da kwakwale-kwakwale da bincike-bincike shi yasa a alarabsai suke cewa ma'aikacin leƙen asiri ko ɗan securitin ɓoye ana ce masa tsalla daga wannan kalma ɗin tsalla hmm. yana da sunaye da yawa da shi a larabci hmm. to yace hatta ta'akkada ladaihim har ya tabbata gare su annal khabara sahih cewa wannan labarin gaskiya ne tabbatacce ne an yi shi walbai'ata bai'ata qad tammat fi'lan kuma cewa wannan mubaya'a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina lalle an yi ta suka samu wannan tabbacin a kwakwalo wannan a tambayi wancan waye zai kawo mana labari har da suka samu tabbas cewa hakika fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mutanen Madina kuma sun yi wannan yarjejeniya an yi mubaya'a wa zalika ba'da ma nafara al ila aqwanihim wannan ko ya kasance ne bayan alhazai sun koma garuruwansu kowa ya koma wato masaukinsu zan ce mato sun koma masaukinsu su. fasara'a fursanuhum ba haka ba wato bayan alhazai sun koma kasashensu kowa ya tafi garinsu fasara'a fursanuhum sai wato mahayansu mahayan mushrikan makka suka yi gaggawa bi mutaradatil yathribiyin suka bi mutanen madina don su kamo su su tabbatar da cewa sun hana wancan wato sakamakon abin da aka yi inda na duniya ya samu wato armashin da ya kamata walakin ba da fawatul awaya yau mai samu abin namu hmm? ko iska ne ya ce amma ba su gano wannan abin ba sai da lokacin ya tsire wato bayan lokacin ya ja har ya zama cewa mutane su inda suka fito illa annahum tamakkanu min ru'yati sa'd ibn ubadata amma duk da haka sai da suka samu damar hango da kuma gano sa'd ibn ubada wal munzir ibn amr da kuma munzir dan amr fa taraduhu ma suka bi su da gudu fa amma al munzir amma shi munzir fa a'jaza al qauma sai ya gaji da su ya suka kasa kama shi shine a'jaza al qaum wa amma sa'd ibn ubadata fa alqaw al qabd alayhi shi kan sun kama shi ku ga sa'ad bin ubada kuma shine ma shugaban wato wannan kabilu wanda har ake gayawa musu bin umair a lokacin da ya je da awa cewa wannan shugaba ne a cikin mutanensa in har ya karbi addinin nan to kowa zai bi kuma haka aka yi to kuma sai gashi an kama shi kuma shine shugaban tawaga faqabadu alaihi farabatu yadayhi ila unuqihi sai suka daure hannayensa zuwa wuyansa haka aka masa kukumi aka daure hannun aka hada da wuyan bi nis'i rahlihi da igiyar daura kaya ta dabbarsa in an ce nis'a bil ain nis'u ana nufin igiyar da ake daura kaya ana kuma nufin a jikin mutum tsakanin tafin hannunsa da asa'id da nan wurin daura agogon nan nan eriyan nan gabar wannan gabar ana ce mata nis'a a larabci amma nan ana nufin waccan wato igiya da mai daki ko mai doki ko mai raƙumi ke tafiya da ita don ya ɗaure kayansa ita ce nisr yawa sai aka ɗaure shi bi nis'i rahlihi dabbar abun hawansa wa ja'alu yadribunahu wa nahu suka ɗora dukansa ana dukansa kuma ana jansa a ƙasa wa na sha'arahu suna fisgar gashinsa suna ja saboda su azabtar da shi hatta adkhaluhu makkata har suka shigar da shi garin makka kuma ashe sa'ad ibn ubada ya sha wahala ana jan mutum a ƙasa ana jan gashinsa har aka zo cikin makka faja al-mut'im ibn adi sai al-mut'im ibn adi wal harith ibn harb ibn umayya waɗannan mutum biyu suka zo fa khallasa sai suka tsirar da shi suka kubutar da shi min aidihim daga hannunsu iz kana sa'adun domin ku shi ma sa'ad ya kasance yujiru lahuma qawasilahuma almarrata bil madinati domin shi ma sa'ad din nan daga cikin abin da yake musu na rana da yake musu shine yana ba da kariya ga wato ayarinsu lokacin da yake wucewa ga madina mana ayarinsu na tafiya fatauci domin mutum yana maka za su sham ba su da wurin fatauci dama sai sham kuma sha faɗan an ce sham ana nufin siriya ta yanzu inda ake ta'azabtar da musulmi yanzu nan da kuma sham da lebanon da jordan da palestine duk wannan wurin shi ake ce ma sham to ba su da wurin da suke zuwa su yi kasuwancinsu su yi fataucinsu sai nan da haka a tafiyar da za su yi daga makka sai sun bi ta madina ashe domin mutumin da yake makka in za shi sha ba shi da wata hanya sai ya zo ta madina yau haka mutanen waɗannan wurare sham ɗin in za su zo madina na taɓa ambata mana eh, tsakanin eh, sham <clears throat> da madina akwai tabuk wanda daga madina zuwa tabuka har zuwa yanzu kilomita 700 ne daga madina zuwa tabuka kuga ashe wahalar da aka sha lokacin yakin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuma ya dawo ba a yi shi ba da irin azabar da aka sha a tafiya tafiyar kafa dawakin kaɗan da kuma abun hawan da kaɗan ga zafin rana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan tafiya ta kilomita 700 to har zuwa yanzu haka gun yake to idan mutum ya je tabuka a tsakanin tabuka da ruwan da ya raba wato nan eriyar. yadda ake ce masu gaba saudi arabia ta yanzu da kuma kasashen sham din ba nisa ne da shi ba mana kana tsallake ruwa ma ba nisa dama sai palestine sai isra'ila sauran su lebanon da sham bi a wannan iriyar ba su da nisa to wannan abin da sa'ad bin ubada yake musu na kare abin nan ayarinsu na fatauci shine yasa su al-mut'im ibn adi kafin su musulunta suka zo su ma suka kawo wannan a ɗauki suka kare shi suka kwace shi daga hannun waɗannan mushrikai masu azabtar da su wata shawaratil ansaru hina faqaduhu su kuma mutanen madina can al'asul khazar bayan sun koma waɗannan mutum saba'in da biyar da suka zo daga daga madina suka yi wannan yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina faqaduhu yayin da suka neme shi suka rasa a'a ina shugabanmu ne domin dama galibin ana dawowa wani lokacin akan sami shugaban da zai tsaya a baya ya sa mutanensa su yi gaba irin wannan abin da ya faru har waɗannan suka zo suka kama shi yau a to da suka gano baya nan ta shawarar an ya firru ilaihi sai suka yi shawarar cewa su kawo hari ga waɗannan mutanen maka don wato su karɓe shi su kwace shi shine an ya firru alaihi karra shine mutum ya kai hari wato ya dawo ya bi inda abokan gaba suke fa'iza huwa a alaihim suna cikin taho wannan za su zo su dawo maka su kwace shi sai gashi sun hango shi yana dawowa bayan waɗancan mutane su almutsim ibn abi sun wato kubuto da shi ina fata muna fahimta yadda abin ke gudana fa wasala alqawmu jami'an ila madinati shikenan sai jama'ar gaba daya da sa'ad da mutanensa. suka koma zuwa madina wannan daga zadul ma'ad da kuma ibn hisham yace hadhihi hiya bai'atul aqabati thaniya wannan abinda muka ji dinnan daga wancan mako biyu da muka karanta zuwa yau shine abin da ake ce ma bai'atul aqaba athaniya mun ji ta farko ga kuma ta biyu mun ji ta allati tu'rafu bi bai'atil aqabati al-kubra wadda ita ce aka fi saninta da sunan bai'atul aqaba al-kubra mafi girma wacce ta farko ana kiranta karama wannan kuma wato ana kiranta mafi girma din wa qad tammat fi jawwin ta'aluhu awaqif al-hubb wal wala'i wannan yarjejeniya da bai'a mubaya'a ta cika an yi ta ne shine ma'anan tammat an yi ta fi jawwin a wani yanayi yanayin da ta'aluhu awaqif al-hubb wal wala'i jin soyayya da kuma jibintar juna ita ce take ɗaukaka a kansa ma'ana abin da ake hangowa samansa shine an yi shi cikin yarjejeniya da ƙaunar juna da jibintar juna wata nasur baina ashtatil mu'minin da kuma taimakon juna tsakanin muminai da suke daban-daban a lokacin nan wasiƙa da kuma aminci shaja'a da gwarzantaka walistibsali fi hada sabil da kuma jarunta a wannan hanya din istibsali mutum ya zama ya nuna basala basala da sinin ba da sadun ba hmm. basala shine nuna bajinta da sadaukar da rai wajen wato wata manufa da kasa a gaba fa mu'minu mu'minun min ahli yasriba mumini daga mutanen madina yahnu ala akhihi yana tausaya wa dan uwansa al-mustad'afi wanda aka raunanar da shi fi makkata bai samu tahowa ya zo yi hijira ba wa ya ta'assabu lahu yana karkata zuwa ga kare shi a kowanne yanayi shine ma'ana ya ta'assabu lahu duk abin da ya dame shi ya dame shi ji yake dan uwansa ne a ba zai bari kuma a cuce shi ba wa yaghdabu min zalimihi yana kuma wato fishi ga duk wanda ya zalunce shi ma'ana yana fushi da mai zaluntar wancan mutumi dan uwansa mumini ma'ana kenan suna fushi da mutanen makka wa tajishu fi hanana fi hanayahu mashairul wuddi a sannan kuma akwai ji irin na wato kauna alwudd da hubbu ma'ana da ma'ana jin abin da ake ji a zuciya na kauna da soyayya wannan irin abu tajishu yana yawo yana zagayawa fi hanayahu a cikin jikinsa ma'ana ya haɗe shi gaba ɗaya ya kammale shi ba abin da yake wato a zuciyarsa da jikinsa baki ɗaya a sai soyayya ga wannan ana cewa hanayahu abinda kamar ka ce hadal kitabu dhamma mafi hanayahu wannan littafin ya kunshi kaza ma'ana wato shi din akwai abu kaza a cikinsa shine ma'anar hanayahu usulubi ne na zamanin adabi mai kyau yana da kyau ku karanta adabin larabci mutum bai karanta adabin larabci ba zai zama abubuwa da yawa bai san ma'anoninsu ba yace li hadha al-akhi ga wannan dan uwa nasa allazi ahabbahu bil ghaibi fi dhati Allah wannan dan uwa nasa da yake son sa wato bil ghaibi alhali ma dan uwan baya nan shi wannan yana maka wannan yana Madina ka san soyayya ta fi karfi fil ghaibi ko mutum baya nan ma amma kana nuna masa soyayya kana tambayar sa ya labarin wani ina wani me yake ciki duk saboda soyayya to wannan shine al muhabba fil ghaibi Mm. Allah ba mu irin wannan ƙaunar da mutum baya nan kana son sa ba mutum baya nan kana zagin sa kana yi da shi ba kuma sannan shi fi zatin lahi fi zatin lahi nan ana nufin fi dini lahi ba a nufin zatin Allah bi ma'ana haqiqatin lahi tabaraka wa ta'ala amma ana nufin fi zatin lahi dalili akan wannan a mun san hadisin al-khabbab ibn al-arat lokacin da ya rasu da kafirai suka kama shi za su <clears throat> kashe shi har yake roƙonsu su ba shi dama ya yi sallah raka a biyu ko ai akwai wasu baitoci da aka roito da gare shi ya ambata inda yake cewa wa zalika fi zatin ilahi wa in yasha yubarak ala ashla'i shilwun mumazza'i a lokacin nan abin da yake nufi fi zatin lahi malamai suka ce abin da yake nufi kamar da ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari a sharhin wannan baitoci yake cewa abin da yake nufi da fi lahi ai fi lahi ma'ana wannan abin da za a yi masa an masa ne wannan azabar saboda addinin Allah to shi ita ake nufi yawwa ma'ana yana son sa bil gaibi saboda addinin Allah yawwa ولو يتي ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام wannan abin da muke ji jin wannan atsifa da kuma wato so kaunan nan da abin da mutum ke ji a jikinsa na kauna ga wannan dan uwansa da bai hijira ba ba ta kasance natijata sakamakon naz'atin adiratin wata fisga kawai da za ta zo ta wuce kasan dan adam akwai lokacin da za ka ce wata fisga ce kawai ta fisge shi yayi wani abu ba abin ne ya tabbata a zuciyarsa ba ko to shine abin da ke faɗa a nan malamin cewa wannan ƙaunar da tsananin soyayya da san a taimakawa mutanen maka musulmi da ba su hijira ba daga wadda ake samunta a zuciyar mutanen madina waɗanda suke jiran waɗannan mutane su taho ba kawai ta samu ne sakamakon wani abu kawai da zai gitta shine abir abir abin da ba tabbatacce ba ya zo kawai ya wuce ne na fata fahimci abu yawwa ma'ana ba wata fisga ce kawai mai wucewa ba ko wani yanayi na ɗan lokaci da ko abin nan eh, kishin musulunci kawai na ɗan wani zamani da zai zo kamar da aka same shi a gunmu mafi yawan abubuwanmu da muke mu yanzu ku yi haƙuri ina faɗin waɗannan abubuwan don mu gyara ne haka muke sau da yawa zalibi naza'a abira ta fa fusgar mu dan abu na fusga kishi ne na lokaci guda zai taso amma manufofin mu tsaya mu fahimce su ma yadda suke ko ya zama cewa an ba su wato lokaci an yi bincike mai zurfi na yadda abubuwa suke zalibi mu ba haka muke ba a tsifa ce daga ta taso tir shikenan abin ya wuce kuma shikenan sai kowa ya lafa sai ya manta duk abin da aka yi masa a baya to wannan ba haka ya kamata ba su waɗancan mutane ba haka suke ba ba saboda irin wannan abun ne suke kaunar mutanen maka wato daga cikin musulmi da basu hijira ba a'a wani abu ne da ya tabbata a zuciyarsu sakamakon aƙida ina fatan fahimci bayanin yanzu yauwa ba sakamakonsa shine wato irin wannan fisga ta wani lokaci wanda yake ta zulu za ta gushe ala marril ayyami wato yau da gobe ba in yau da gobe ta zo mata a ce kawai ta wuce shine marril ayyami wucewar kwanaki bal a'a abin da yake shine kana masdaruha ainihin wannan kaunar da soyayyar da san taimakon da san aji cewa ɗaya ake asalinsa daga ina ya bubugo ya ɓuɓɓugo ne daga al imanu billahi wa bi rasulihi wa bi kitabihi imani da Allah da manzansa da littafinsa imanu imani ne wanda yake la yazulu amama ayyi quwwatin min quwwati zulmi wal udwan imani ne wanda yake ba zai gushe ba a gaban duk wani karfi na daga cikin karfin zalunci da ke haddi duk irin zaluncin da za a yi duk ƙarfin da za a nuna a kansu su waɗannan musulmi a lokacin nan dan a zalunce su wannan imanin baya gushewa ma'ana ba imani ne da zai raurawa wato ya goce daga asalinsa ya zama cewa an zame an bar shi ba a'a imani ne mai ƙarfi duk wanda yake yin abu ko da irin wannan imanin to za ga abinsa daban zai zama yana da ittizali ma'ana duk abinsa cikin aunawa yake ba kamar mai atifa ba mai atifa wanda kawai atifa ce take fusgarsa ina jin yanzu dai kun san me ake nufi da atifa kullum ana faɗarta da larabci abinda zai sa ranka ya motsa sakamakon wani abu ko na farin ciki ko kuma na bakin ciki to matakin da zaka ɗauka a duk lokacin da aka ce atifa ce ta fusge ka galibi bai cika zama wanda yake shine daidai ba amma in imani ne da ilimi da karatu da hangen nesa to zai baka dama ka yi tunani sai ka baje waɗannan abubuwan da suka dame ka a ƙwarya kuma ka kalle su ɗaiɗaiɗaiɗai kuma kowanne ka duba sakamakonsa sa ka ce in ne kaza to akwai sa ran zai zama kaza kuma zai jawo kaza za kuma a samu kaza to wannan shine tunani da tsari na mutumin da yake a abinsa yana tafiya akan imani da aƙida da kuma wato ilmi Allah ƙara mana ilmi da fahimta to shine sai ke cewa imanin wani imani ne wanda idza habbat rihuhu in iskarsa ko guguwarsa ta kada ja'at bil ajaibi fil aqidati wal amal tana zuwa da abun mamaki wato a aqida da kuma aiki wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabure su yace ku fito za a tafi yaki yanzu nan za su fito kuma duk wani tunanin maslahar rayuwarsu saboda umarnin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bincike shi a kansa saboda suna da karfin yaƙini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kuskure in yace ku fito mu tafi gaba ɗaya kawai fitowa ake magana ta magana ce daga Allah ba wanda za a zo a bincike bane kai to in mun tafi me zai same mu ba sa wannan saboda me duk abin da ke gaban su a bayan maslahar addinin nan take kuma suna bin umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aqidun su a tsaye me yasa za a samu mutumin da a cikin su daga an ce har tambaya wani yayi zuciya ya yanzu ni idan aka kashe ni shi kenan aljanna zan shiga ya yadda da aljanna. ya yadda da zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi ya ce masa eh ya dau takobin sai zabura ya tafi mun karanta kisar julaybib ko da kuma Anas bin Nadr duk waɗannan mutanen haka aka yi a lokacin yakin Uhudu da su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda karfin yakinin da ke zuciyarsa cewa abin da ya gaya musu nan da gaske ne kuma sannan akwai aljanna da gaske mun kaga mafi yawan abin da ke cutar mu raunin ƙinin mu akan wasu al'amura mana addini daga an kawo sai a ta tunani to ai kaza da kaza ta ba da ba haka in dai magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan baka da bincike a cikin ta ta tabbata ya faɗa kawai sata a cikin aiki a ka da kuma aikinka haka waɗannan sahabban suka yi shi yasa suka zauna lafiya shi yasa Allah ya taimake su shi yasa Allah ya sa manufofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dan ya yada su la ilaha illallah muhammadu rasulullah a imani da allah da manzanni da mala'iku da littafai nan da nan bayan rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko shekara goma ba a samu ba aka ci nasara akan manya-manyan kasashen da wato suka ko shekara ashirin kai ba a samu ba aka dawo da waɗannan manya-manyan kasashe farisa da rum suka dawo ƙarƙashin musulunci allah ya taimake su wannan shi kaɗai ya nuna mana irin kyakkyawar tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan bayan Allah din shi yasa ya taimake su akan manufa in addinin su ba na gaske bane ƙarya suke yi ya wato kwacen mulki suka yi kamar da wasu suke faɗi da Allah maɗaukaki bai taimake su akan yaɗa wannan addinin ba ai akwai abin mamaki ko ba haka bane mutum a ce yana tare da mutane ba sa son sa algungumai ne munafikai ne kafirai ne a zuci kawai suna tare da shi ne wai a jikinsu kuma sannan bayan ya mutu wai Allah ta su akan yaɗa manufar da ɗin iya koya musu ɗin wannan hankalin mutum ba zai karɓa sai dai idan mutum ba shi da hankali na fatan ku fahimci abu manufar nan ta la ilaha illallah ta zo wa ko ina ne a duniya sakamakon sun yarda da ita kuma Allah madauke ta taimake su in munafikai ne makaryata ne to bayan ya mutu sallallahu alaihi sallama da sai Allah madaukaki ya lalata lamarin su a tona asirin su bayyana cewa mutanen banza ne kuma sai su mutu ba akan wannan addinin ba amma addinin da ake cewa su munafikai ne a sa to a kansa suka mutu ina munafinci kuma ya kamata a rika lura da abubuwa hmm. mutane ta kawo wasu kisoshi ana yaudarar mutane da su kuma suna barin asalin abin da shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane to Allah ya taimaka yace imani ne wanda idza abbat rihuhu ja'at bil ajaib fil aqidati wal amal wa bi hadha al iman istata'a al muslimun da wannan imanin musulmi suka iya an yusajjilu ala awraq ad a a'malan ya zama cewa musulmi suka iya rajistarin suka iya rubuta wasu ayyuka da suka aikata wato a tarihi a takaddun tarihi shine ma'anan awraq ad hmm, har zuwa yau sai idan ba musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi magana ba wani musulunci ne daban amma in za a yi musulunci magana akan musuluncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda aka gina shi akan wa Allah shi kadai banda shirka wannan shine asalin dama ginshikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in dai wannan musulunci za a yi magana a kansa to dole ne ya zama cewa a ga abin da waɗannan bayan Allah suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rubuta shi a tarihi babu yadda za a iya kankare shi su suka kai musulunci nan na la ilaha illallah muhammadun rasulullah duk inda ya kai duk wanda ya karkace ma yake kafirta su da zagin su sakamakon zuwan wannan musuluncin da suka kawo wannan kasar da yake shine ya sa musulunta ko ba ka bane mm. to Allah madauki ya kara musu daraja ya saka musu da alheri abin da suka yi wa addinin musulunci mu kuma Allah ya bamu ikon bin hanyar da suka bi suka wato cancanci yabo daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa yatruku alaiha atharan atharan kai kuma suka bar gurabun su a ko khala'an nadha'iriha al-ghabir wal hadir wato suka bar gurabu da alamun ayyukan da suka aikata wa wannan addini wanda yake khala'an nadha'iriha Alhabiru ghadir wal da wanda ya gabata da wanda yake nan khala annaba irha ya wofinta daga a ce ya zo da irinsa ma'ana duk mutanen baya da mutanen yanzu ba su isa su yi aiki irin na waɗannan bayan Allah din ba shine abin da yake nufi hmm. mun fahimci larabcin wuri yawwa ma'ana daga inda yake cewa istafa al muslimuna musulmi suka samu ikon suka iya an yusajjilu tasdilu mai tasdilu ka rubuta abu ko wato suka rubuta ala auraqi dahri akan takaddu na zamani zamani na nufin tarihi takaddun tarihi sai da suka rubuta rekod din su akai shine ma'anar abin da ake nufi a amalan na ayyukan da suka aikata wa yatruku alaiha afaran suka kuma bar gurbi da alama na cewa lalle sun yi wannan aiki irin wannan asar din khala anna za'iriha al-ghadiru mutanen baya da mutanen yanzu sun kasa ba za su iya kawo kwatankwacin irin waɗannan ayyuka ɗin ba mun fahimci abin wa saufa ya mustaqbalu almustaqbalu nan kuma nan gaba ma ba za a samu ba ne ma'anan ya hulu ma'ana nan gaban mustaqbal ma ba zai haifar da waɗanda za su yi aiki irin aikin da musulmin farkon nan suka yi ba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da mutum zai yi da waɗanda suka gabata kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku irin aikin da aka yi wa musulunci a zamanin annabi tare da sahabbansa da kuma waɗanda suke wancan lokaci waɗanda ba su ba da kuma wanda za su zo daga baya ba za su yi irin abin da waɗannan bayan Allah suka yi na wato kafa addinin musulunci da yi masa aiki irin yadda suka yi shi ba da fatan Allah ya samu fahimta wannan shine abin da ya ambata mana dangane da abin da ya shafi bai'atul aqaba waɗanne darussa za mu fahimta daga wannan mubaya'a da aka yi daga cikin darussan da za mu fahimta wannan ba sa cikin littafin hmm. don fa'ida na samo mana su don mu ji irin yadda za mu rika fahimta sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wannan bai'a malamai suna cewa ta kasance fashi ne ma'ana wani buɗi ne da nasara cin nasara ne babba wadda Allah maɗaukaki ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yarjejeniyar a ce mutane sun taho daga Madina suka haɗu da shi suka yi yarjejeniya akan ya tashi ya bar makka ya koma garinsu za su bashi kariya za su taimaki addininsa to wannan ba karamin buɗi bane ne a li'annaha alhalaqatul ula fi silsilatil futuhati domin kuwa ita ce wato mahada a jerin abubuwan da aka samu na cin nasara a rayuwar wannan addini din duk wani abu da ya faru ai an ci nasara a yakin badar ko da ba a yi wannan mubaya'ar an samu an yi hijira an koma madina ba za a yakin badar da ba a yi ba ne abin da ke nufi duk wata nasara da aka samu a addinin musulunci na wani buɗi da aka samu da cin nasara to sakamakon wannan mubaya'a ne ita ce ginin tushen cin nasarar da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ɗaya kenan abu na biyu a asaru haƙiƙatin imani wa Babilun nafsi wal mali fi lillahi mun ga tasirin a wannan yarjejeniyar da aka yi mun ga tasirin a ce mutum wato yana da imani rasikhi tabbatacce baya motsawa da kuma miƙa rayuwarsa gaba ɗaya ya miƙa wa addininsa da kuma dukiyar da ya mallaka ba ta zama masa komai ba duba ku ga yadda waɗannan bayan Allah tattaunawar da suka yi aka zo aka ce musu wannan abun fa yarjejeniyar nan in an yi ta kuka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa za ku ɗauke shi komai da shi Madina ya zauna tare da ku to fa yana nufin za ku yaƙi duniya ne baki ɗaya ma'ana kun yarda cewa za ku sallama rayuwarku a kashe ku akan wannan manufar suka ce sun yarda ko ba haka aka yi ba dukiyarku za a raba ku da ita sun yarda ku za a iya kashe su sun yarda manya-manyan ku dattijai za su iya rasa rayuwarsu suka ce duka sun yarda da wannan abu kaga banda mutumin da yake imani ya tabbata a zuciyarsa sannan kuma ya yarda da manufar da aka kira shi zuwa gare ta ba mai sallama wannan abun cewa da rayuwarsa da dukiyarsa da duk manyansa 'ya'yansa duk ya mika bai damu ba dan aka ce saboda kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna lafiya ya yada la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga wannan darasi ne babba a ciki yana nuna mana ashe kenan duk abin da zamu na addini mu rika gina shi akan harkar imanin nan yawa ya zama asalin foundation ɗin shi ne imaninmu da Allah imaninmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini da babu addinin da ya kai shi karfi a addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ghayatu ihkamil khittati ya nabawiyyati lil bai'a za mu ga wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda Allah madaukaki bayan wahayin da yake bashi to kuma ya bashi matukar hangen nesa da tunani da iya tsara abubuwa ku duba yadda aka tsara wannan mitin ɗin, aka zaɓan masa rana ranar goma sha biyu ga watan Bilhijja. in ana aikin haji ranar goma sha biyu ne ita ce rana a tsakiya a cikin ta tashiriki sha ɗaya ta wuce sha biyun nan ita ce tsakiya sha uku kuma a ranar ne mutane daga yin jifansu bayan azahar kowa zai kama ya fita daga mina sai aka tsara wannan abun ya zama da daddare a ranar sha uku zai zama kenan ko an tona masa asiri to an riga an gama shi an tsara shi da safe kowa yana tsarin yadda zai bar garin ne kafin a ce an tsara an zo an yi musu wani abu kun abin da ya auku sai da suka bar garin ma labari na tabbatar abin ya auku ya je wa waɗancan mutane har ya zama aka bi su kuma ba a same su ba sai mutum biyu daga cikin su kun wannan hutsar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce hutsa ana nufin plan yau ka tsara abu yadda zai guda za a yi kaza a'a a haɗu wani zai iya cewa to a haɗu da safe man ido na ganin ido sai ce a'a tun da yanzu ba mu da ƙarfi mu yi da daddare a lokacin da ba hango ba za ma za a iya hango mu ba kuma mu koma wuri kaza nesa da sauran jama'a yadda za mu iya tattauna abun mu ba mu ma wanda ya sani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu kenan wannan kuma da ihkami mai ƙarfi banda wannan akwai abu na hudu wudu'u al-bunud su abubuwan da aka yarjejeniyar a kansu wato abu da suke kuru ba wanda bai fahimce su ba ko ai mun karanta su cewa waɗannan mutane da suka zo daga madina su yarda cewa sun yarda na farko da la'ilaha illallah ina wurin eh, bunudul bai'a ga su ala sam'i wa ta'ati za su ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi masa da'a babu sabawa alal nafaqati kuma za su ci da dukiyarsu su ba da dukiyarsu fil usri wal yusri idan mutum fara fa ake so a yi masa to ba za a faɗi wannan fil usri wal yusri ba ko sai kawai a ce masa za ku ba da dukiyarku za ku taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan addini sai a yi shiru amma nassi akan cewa lalle fil usri wal yusri ko kuna da shi ko ba ku da shi hmm? ma'ana a halin talauci da halin yalwa duka za ku ce makawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ba wani bayani kuru-kuru da kai wannan saboda mutumin da zai a kan irin wannan maganar dole ya hango cewa ah, to in ba ni da shi ina zan samu ma'ana duk ƙuncin da kake da shi za a taimaki addinin Allah da dukiyarka abin da kake da shi komai kankanta sa zaka bayar hakanan abin da shafi sam'i wa ta'a cewa shi ma finna nashati wal kasali a lokacin da mutum yake da walwala da lokacin da yake kasala ma'ana babu uzuri sai an bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma alal amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar shi ma kuru yake da kuma sannan wa an taqumu fillahi la ta'khubuhum fillahi lawmatu la'im ma'ana ya mutu cewa sun tsaya ga addinin Allah a la ta'khubuhum fillahi lawmatu la'im zargin ne zargi ba zai kama ku ba ku damu da shi ba duk ɗan adam din da zai abu bai damu da zargin da za a yi masa ba wannan shine mai yin abu akan manufa amma in kullum tunaninsa shi ne in yayi za a zarge shi to ba akan manufar sa yake tafiya ba za a ga ko yayi wannan yanzu to wata ran zai da wata manufar kuma ya aje wannan in ko akan manufa yake to zai tsaya akan manufarsa duk abin da za a faɗa a faɗa yana nan akan manufarsa to wannan ba komai ke kawo shi ba sai imani a takaice abin da yake faɗa a nan shine wannan manufofi da aka yarjejeniya a kansu shine bunudu uh, abin nan bai'a wato kuru suke waɗannan mutane kowa ya fahimce su abu na biyar sur'atu istijabati qa'idil ansari duna taraddudin shi shugaba al-ansar take a lokacin nan ya gamsu da wannan yarjejeniya ba tare da ya yi wani taraddudi ya yi kai kawo da tunaninsa ko wani kokonto ko shakka ba a lokacin take yadda sannan daga cikin abubuwan har yanzu wancan hudda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ga mana kyanta ba yadda Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara filan din yadda za a yi wannan yarjejeniyar daga cikin abubuwan da suke nuna mana wato wannan kyan filan din mu dawo baya kaɗan shine sirriyatul haraka kasancewar a cikin sirri aka yi na ɗaya kenan al-khurujul munazzam shi kansa fitar wato ita kanta fitar da suka yi kowa daga tantinsa a tsare aka yi na kudu su fara fitowa sannan na arewa su sai na yamma su sai na gabas su fito nan da nan cu a hankali sai gashi an taru a wuri idan da fitowa aka yi ta har ma gaza da an ji su a lokacin ko kuma idan da a ce mutane ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a lokacin nan suna cikin rauni amma su rika bugun kirji cewa ba a isa a yi musu abu ba ka san ba marar hankali irin da mutum da yake da rauni amma kuma yana irin wato alfahari da jin cewa ba wanda ya isa yi masa wani abu dabara ita ce ka sassauta ka bi abinka a hankali saboda kana cikin rauni to a lokacin nan da a ce za su zo suna bugun kirji ina mutanen ma su fito nan duk abin ma da za a yi to duk abin da za a yi shine a kare ka addinin kuma da za a yi a kare shi abin da za a yi din kaga baka kai basira ba ina fatan fahimci wannan abu yawa wannan kenan sannan abu na gaba ya ce yace ya tamma ala idin wa makani al-ijtima yadda aka yi shi ma aka yi taron nan aka tsara da wurin da lokacin gaba ɗaya babu wani ɗan adam ban da su da ya san wannan abu kun wannan iya riƙe baki ne ko ba a ji wani ya zo saboda murna za a yi abu maka san wani in murna ta dame shi to sai zauna kuma sai ka ji sai ba da labari hmm. ce ai muna nan ma za mu yi kaza har ma an tsara kaza shi kenan kuma labari ya fita hmm. mai tsananin soyayya ya jawo abin da zai fata abu na gaba shine mutaba'atu sirriya ba da kashfi shaytani lil amri wani abun da zai kara nuna maka wannan shine bayan shaytan din can azab azabul aqaba ya tona asirin abin da ya faru a wurin sun zo kuma sun ce a ah, to shi kenan tun da an tona mana asiri ai abu ya lalace sun yi haka ai ba su ba a sirriyar akai haka dai suka ci gaba da sirriya din da abun a asirce bayan ma an bankaɗo abun an gano shi ba su bayyana sun yi rashin dabara ba haka suka bar abun a shuru har sai da suka bar garin nan babu abin da ya auku to kun wannan tsari ne da cin nasara duk wannan yana nuna mana cewa a ah, dan adam in zai abinsa ya rika tunani ya rika tsarawa ya hango abin da zai je ya dawo a sannan ya tsara abin da zai tsara mai ne kari to dama mun gama wannan ne a ci gaba da hijira ko a tsaya haka shi da daribi akwai lokaci ko? kai mu dan fara wani abu ko da ba shi da yawa dangane da abin da ya shafi hijira malamin yake cewa qala'i'u alhijira ce. farkon hijira wance tala'i abubuwan da suka fara gabatuwa kafin hijira ma'ana kafin hijira abubuwan da suka wato auku kamar ka ce shimfidar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace wa ba'da an tammat bai'atul aqabati thaniya bayan wato wannan bai'a da aka yi ta aqaba ta biyu din nan ta tabbata an yi ta wa najaha al-islamu kuma musulunci ya ci nasara fi ta'sisi watanin lahu wajen kafa wata ƙasa tasa domin musulunci ya kafa ƙasa ta farko da za a ce wannan ita ce daula ta musulunci duk mutanenta sun yarda da manzan Allah sallallahu alaihi ya taso daga garinsa ya dawo cikin ta duk musulmi ne za su zauna su kuma su bashi kariya kun ga an samu gari an samu ƙasa an samu gwamnati yawa a fi ta'sisi watanin lahu wasata sahara'a wato a tsakiyar sahara wadda take ta kufri wal jahala wato sahara sai da gaba ɗaya cike take da wato kafirci da jahilci nan ce ta muji abin kamar a ce mauja mun san mauji wave na ruwa yawwa wato abin da ke fusgatta yake tafiya da ita shine kafirci da jahilci wa huwa akhtaru kasbin hasala alaihi alislam wannan shine mafi muhimmanci nan akhtar ba mafi nan danja ba yawa mafi muhimmancin abin da musulunci ya samu mundu bidayati da'awatihi babu wani abu na cin nasara da ɗaukaka da girma da muhimmanci da musulunci ya samu tun da annabi sallallahu alaihi ya fara da wanda ya kai hijira shi yasa kuka ga su waɗanda suka yi hijirar suka ga cewa babu abin da ya kamata a yi rabtin abu ko tarihin musulunci da shi irin maganar hijira sai na umar radiyallahu anhu da aka ana zancen ya za a rika yin date wato a sa ranaku na wato gano yau ranar kaza ga watan kaza daga yaushe ne wato za a rika lura da hijirar abin da tarihin musulunci aka ba da shawarar ya zama cewa ranar da aka yi hijira daga makka zuwa madina ranar ce da ya kamata ya zama ita ce wato za a yi rika amfani da ita a matsayin wato a kwanan wata mun fahimci wannan me sirrin wannan ko da ke za mu zo insha Allah mu tattauna daga cikin darussan da za mu fahimta daga ita hijira ɗin amma yana nuna mana cewa wato wannan addini babban abin da ya fi muhimmanci a cikinsa shine abin da yake da alaƙa da yaɗa manufarsa ba shaksi ko rayuwar ko da mutumin da ya zo da shi ɗin ba mun fahimci abin yawwa tare da muhimmancin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ranar haihuwarsa da kuma ranar rasuwarsa duk waɗannan ba a ɗauke su a matsayin su ne ranar da za a ɗora wannan tarihi ko kwanakin wata da su ba don me sahabbai gaba ɗaya lokacin da umar ya kawo shawara sukan ijma'i akan haka ya nuna mana fahimtar su ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya fi baiwa muhimmanci a rayuwarsa shine wannan addinin ya yadu ya aka yi ya yadu hijiran nan da aka aka samu dama aka samu mulki aka samu ƙasa aka ci gaba da yaɗa addini kun da akwai wani abu daban wanda shi ne ya fi muhimmanci to da shi ne za su yi saboda tarbiyyar da suka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yawwa kun ga ba su ɗauki ranar su ce to a duba wata rana aka haifi manzan Allah sallallahu ya zama ita ce ranar wato kwanan wata ba sai a ce shi kenan ashe saboda haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi kamar yadda za ka ji misali a lokuta irin na maulidi ana ta irin waɗannan zantuttukan cewa babu abin da an yi wata an yi aljanna da kaza duk dan haihuwar manzan Allah duk waɗannan abubuwan in mutum ya fahimci abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi a matsayin sako baya buƙatar wannan annabi sallallahu alaihi ya fi karfin a ce kai za ka yi tunani ka kirkiro masa falala a bincike irin naka yauwa falalarsa ya gama samunta Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka shi ɗaukakar da bai yi wa wani ɗan adam ba zaka baka zuwa baka buƙatar ka zo ka ce ran da aka haife shi ita tafi kaza da kaza an yi aljanna don shi an yi kaza don shi duk babu buƙatar wannan tunda Allah bai faɗa ba shi ma bai faɗa ba babban abin da yafi muhimmanci shine wannan addini ya zai shiga gidan kowa da kowa ya fi muhimmanci yau kuma ba abin da ya bada damar a yi wannan irin wannan hijira da aka yi daga makka aka samu damar a yada addini shi shine fi komai muhimmanci Allah subhanahu ta'ala ya ƙara fahimtar da mu a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa akhtaru kasbin hasala alaihi al-islam منذ بداية دعوته wato adina rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin bil hijrati ila hadha al watan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulmi umarni da izini su hijira zuwa ga wannan sabuwar kasar da suka samu wa lam yakun ma'ana al hijrati illa ihdarul masalih ba wai manufar hijira ma'anarta ita ce kawai mutum ya ruguza maslaharsa abubuwan da yake da su a maka ya watsi da maslaharsa wata bihiyati bil amwali da kuma ya miƙa wato dukiyarsa ya sallama ta ga addini ba tabhi ana nufin sacrifice wan najati bi shakhsi da kuma tsira da shi jikinsa kawai ya tsira fa hasib ba iya wannan ba bal ma'al ish'ari tare da ilmantarwa da sanarwa bi annahu mustabahun manhubun cewa mutum dole sai ya ji a jikinsa cewa kai rayuwar nan tasa fa shi dinnan hayatin nan tasa rayuwar da yake da ita dinnan mustabah ma'ana kamar an halattar da ita komai zai iya samunta kafirai za su iya kashe mutum ya gamsu da wannan abun ya miƙa rayuwar da cewa duk abin da za a yi masa a yi masa saboda addinin Allah manhubun abu ne da aka ba aka fizge shi aka kwace nan ce annahab shine a kwace ko sace abu kad yahlaku fi awail at-tariqi mutum zai iya halaka ma a farkon hanya aw nihayati ha ko a ƙarshen hanya wa bi annahu kuma zai san cewa yasiru nahwa mustaqbalin mubham wato mutum yana tafiya ne zuwa ga wani future wanda bai san meye ba ma'ana in an ce mustaqbal wato nan gaba gaban da zai riska mubham ne an ce mubham abinda ba a san yadda yake ba ba a fahimce shi ba a lullube domin wannan yarjejeniyar da suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijirar nan suka dawo ai ba su san me zai auku ba su kenan a lokacin waɗanda su ne musulmin duniya garin su kwaya ɗaya ka kwatanta kai tunani a lokacin nan larabawa sauran larabawa duk ba su musulunta ba fa kuma in aka ce larabawa a lokacin da a wannan lokacin inda suka fi taruwa suka fi yawa ina ne yaman makka madina lokacin ba su da yawa domin su na madinan al'ausu wal khazar dama daga yaman suka taso suka dawo madina suka zo suka samu yahuda a aka hada garin don haka garin dan karami ne to wanda duk zai zauna a irin wannan yanayin ya ji cewa gashi ya samu damar da zai iya challenging duk duniya ga wata manufa ya zo da ita duk abin da zai same shi ya yadda akan cewa in ma duniya gaba ɗaya ta zo ta lankwame shi ba komai to kun ga ba karamin mai imani ba ne. mun fahimci abin yawwa kamar yanzu ne a ce garin musulmi kwaya ɗaya ne kuma duk sauran garuruwan wato musulunci a sauran garuruwan duniya duk kafirci ake yi kuma suna so su yaƙi wannan ɗan gari kaga ashe wanda zai yadda ya zauna a wannan manufar da ake a wannan gari ba karamin mai haƙuri ne kuma lalle ya yadda da wannan manufar shi yasa ya tsaya ba munafiki ne mun fahimci wannan yawwa yawwa ina ne sai ce wa annahu yasiru nahwa mustaqbalin mubham la yadri ma yatamakhabu anhu bai san abin da zai biyo baya ba in ce tamakhaba abin da ya zama sakamako daga makhab makhab shine ciki da haihuwa ko yawa haihuwa a ce mace ta haihu an samu natija kenan ko an samu abin da ke cikin cikin ya fito yawa mutum bai san ma ya tamakhabu anhu min qala'ila wa ahzan daga wato damuwa da bakin ciki ba wa bada al-muslimuna yuhajiruna wa hum ya'rifuna kull zalika su musulmi suka fara hijira hijirar da kuma sun san abin da ake nufi dinnan a baya ma'ana wannan yana magana fa akan waɗancan wanda suke maka sun san abin da suka bari in sun bar dukiyarsu sun bar 'ya'yansu sun bar komai nasu sun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. suka kafa wani gari suka yadda da duk abin da zai same su tare da cewa ba su san me zai biyo bayan abin da suke kai din ba to musulmi sai suka fara hijira wa hum ya'rifuna kull zalika suna sanar da duk wannan abin da aka ambata wa akhadha al mushrikuna yahuluna bainahum wa bain khurujihim to a lokacin kuma sai su mushrikai suka ɗauki wata dabara cewa abin da za su yi shine su hana wannan hijira kar su bari ta auku shine ake kokarin a tsare wannan kada ya fita a tsare wancan kada ya fita shine ma'anan yahuluna bainahum wa bain khurujihim lima kanu yuhissuna bihi min al saboda hadarin da suke ji a jikinsu su mushrikan cewa kai muka bar mutanen nan fa suka suka zauna lafiya suka kafa gari nasu suka yi ƙasa su, suka yi mulki irin nasu to ba za mu zauna lafiya ba wa haka namazija min zalika ga wasu wato misalai daga cikin waɗannan abubuwan da suka auku ban sani ko guda ɗaya makaranta daga cikin misalan da suka zo na abin da ya faru na hana wasu daga cikin musulmai hijira na farko al'awwal yace kana min awwalil muhajirin abu salama abu salama yana cikin farkon waɗanda suka yi hijira hajara qabla al-aqabatil kubra bi sanatin kafin yi hijira kafin wato taron mu baya annan ta al da shekara guda alama qala ibn ishaq wannan kamar da ibn ishaq ya faɗa mai malamin yake nufi yana nufin wani zai iya cewa to ai tun ba a hijirar ba kenan shi yayi da shekara guda yace to wannan haka ibnu ishaq ya faɗa yawwa a yace wa zawjatuhu wa ibnuhu haka nan da shi da matarsa falamma ajma'a alal khuruj yayin da ya gama yanke niyyarsa cewa zai fita din zuwa hijira qala lahu asharuhu sai wato surikansa suka ce da shi hadhihi nafsuka ghalabtana alaiha wannan ranka kenan fa ka fi karfin mu ka rinjaye mu a kansa ma'ana mu muna son wannan ran naka kai kuma kai ma kana nuna kana so to amma naka tsarin ya fi karfin namu ma'ana ka ki yadda da maganar mu karka je inda za a kashe ka kamar abin da suke nufi kenan a ra'aita sahibata sahibatana hadhihi shin baka ganin wannan yar uwar tamu ma'ana yar uwan tamu matarka kenan alama na turukuka tasiru biha fil biladi dan me shine alama alama za asalin asalin kalmar kenan akan me na turukuka mu barka tasiru biha ka yi tafiya da ita fil biladi cikin ƙasa kawai ka tafi wani guri da bamu san ina za ka ba me zai same ku bamu sani ba fa akhadhu minhu zawjatahu sai suka kwace matar su su surukan kenan wa ghadiba alu abi salamata sai dangin abu salama su kuma su kuma ransu sai baci li rajulihim da mutumin su ma'ana sai ransu ya baci saboda wannan bawan Allah nasu fa qalu sai suka ce la a la natruku Ibna na ma'aha kai mu ba za mu bar dan mu ma tare da ita ba tunda kun kwace su ma sai suka yi fushi eh aje din kowa kama gaban sa iz naza'tumuha da dai kun kwace ta min sahibina daga dan mu wa tajazabul gulam sai aka ce to yanzu ya za'i ga da kuma tsakanin su sai suka zo suka yi kokowa akan dan tajazabu an ce tajazabu wannan ya ja wannan ya ja ana kokowa wannan ya karbe da dan kuma nan tajazabu ba wai da baki ba ana nufin da hakikatan ga ɗan nan aka zo kwace shi dangin uwa za su kwace dangin uba za su kwace a wata jazabul gulama bainahum fa khala'u yadahu garin haka har suka fusge masa hannu hannun dan ya fita gaba daya wa zahabu bihi suka tafi da shi wan talaqa abu salamata wahdahu ila al madinati wannan irin imani ne wannan hmm? an kwace ma mata an kwace dan har aka fuge dan hannun dan kai ya fita amma tunaninka ka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin imani bane ta waɗannan mutane Allah ya ƙara girmama su wa kanat ummu salamata ita kuma ummu salama radiyallahu anha ba'da zahabi zawjiha bayan mijinta ya tafi wa baya ibniha danta kuma an rasa shi hmm. a ta khuruju ta kan fita kulla gadatin kullum da safe bil abba a kwarin maka kwarin garin maka shi ake ce ma al'abtahu sunansa kenan tabki hatta tamsa tai ta kuka taita ta kuka har yamma ta yi shine ma hatta tamsa a wama ba ala zalika nahwa sanatin sai da ta shekara guda a haka mijin ya tafi madina ita kuma shekara guda kullum ta fita da safe tana kuka ko wani ma kila zai ga zai ji ta a fidda ita a ba ta dama fa ta fita take so ta fita daga maka ta tafi hijira gun mijinta hmm, aka hana ta wa mada ala zalika hawa sanatin faraqqa laha ahadu zawihi zawiha sai wani daga cikin danginta shine ahadu zawiha raqqa laha sai zuciyarta sai tasiri wato tasirirance domin ma'ana dai ya tausaya mata yawwa sai wani daga cikin danginta ya tausaya mata wa qala sai yake cewa ala tukhrijuna hadhihi almiskina yanzu ku ba ku fidda wannan miskina ba wannan baiwar Allah miskina me yasa ba za ku da ita ku ba ta dama ta fita gun mijinta ba farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha ku fa kuka raba tsakanin ta da mijinta da danta fa qalu laha sai suka ce da ita il bi zawjiki yalla to tashi tafi je ki gun mijin naki ku duba fa kawai magana mutum ɗaya daga cikin su suka yarda da ita shikenan sai to tashi ki tafi in shi ita in kina so fastarja'at ibnaha ta dawo da dan ta nemi cewa a dawo mata da danta da gutsurarren hannu min asabatihi daga wato su dangin uban kun ga kenan dangin uban su suka tafi da dan yawwa ah, wa kharajat turidu madina ta fita za ta tafi madina rihlatan tablughu hawali 500 kilo tafiyar da za ta kai kilomita 500 hmm? tsakanin makka da madina haka take hmm. ah, kamar ka tashi ne daga kano zuwa fatasko Aya ya kai ko ko daga birnin kudu zuwa maiduguri yawwa to wannan shine kwatankwacin abu ku duba a tafi kuma a kafa a kafa hmm. yawwa to wannan eh, yawwa tamurru baina shawahiqil jibali tana wucewa tsakanin manya-manyan duwatsu masu tudu sosai wa mahalikil audiyati da kuma wato mahalaka wato wurin halaka na kwari iri-iri daban-daban da za ta wuce cikinsu walai sama a hadu. ba kowa tare da ita ita kadai ce min lahi babu wani daga cikin halittar Allah da ke tare da ita domin babu wanda ya yadda ya biyo ta hmm, an hana ta hijira hatta idza kanat tan'imi har sai da ta zo a tan'im tan'im shine farkon ah, inda ake cewa alhil alhil shine kharij alharam yawa tan'im area ce da ina jin mun taba zancen kwanan ko inda an akwai masallaci yana suke ce masa masjidu Aisha in mutane mutum yana maka yana so ya ihrami nan yake fitowa yanzu shine ma'ana aqrab al hilli zuwa Madina na zuwa Makka hmm. to da ta zo nan wannan wuri din a ina ne laqiyaha Uthman ibn Talha ibn Abi Talha sai Uthman ibn Talha ibn Abi Talha ya hadu da ita wa ba'da an arafa halaha da ya san halin da take ciki shayyaha sai ya rakata. ta hatta aqdama ha ila madinati har zuwa madina ya rakota eh falamma nazara ila ƙuba lokacin da ya duba ƙuba ya hango kala sai ya ce zaujuki fi hadhihi alqarya mijinki yana nan a wannan ƙauyen da ake ce quba domin lokacin ƙuba ƙauye ne sai an yi tafiya mai tsawo kafin a zo ƙuba ba yanzu da ta zama cikin gari madina ba a ah, ha, ki shiga garin ala barakatillahi Allah ya miki albarka sun man sarrafa raji'an ila maka shi kuma koma maka ku duba kuma wani hali a gun irin waɗannan mutane shi yasa wannan amanar tasu da irin halin idan dai mutum akwai yarjejeniya tsakanin ku ka cika ta babu saba alkawari babu nun kufurci a zuci abin da ke zuci shine a baki wannan halin na larabawa ya taimaka musu kuma ya taimaka wa musulunci ya yadu ban ci abin wato hatta waɗanda ba musulmi ba a cikin su ba mutane ne masu karya alkawari ba haka suka saba ƙarya kuma tun kafin wato musulunci ya zo wani abu ne ba ko agunsu a ce mutum makaryaci ne hmm. to Allah mu dauke taimaka mana fahimtar waɗannan abubuwa da ɗaukar darussan da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da ilimi mai amfani da kuma aiki da ilimi din Allah ya taimaki addinin musulunci ya kare shi ya ba shi kariya daga gare shi ya kuma taimaki musulmi a duk inda suke ya ƙara ba su haɗin kai da son junansu da kwanciyar hankali Allah ya ba mu tsarewa daga tsarewa irin tasa Allah ya tsare mana addininmu. Allah tsare mana kasar mu ya hana mu ya hana mana wannan tashin hankali da wato damuwa da ake samu a wurare Allah ya tsare Allah ya kawar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali muna roƙon Allah da addu'a ta musamman Allah taimaki waɗanda suke aiki a masallacin nan da muke karatu a ciki Allah kuma ya saka musu da alheri <clears throat> duk wanda ya sa hannu a ciki daga mai shawara da kuma wanda ya ba da dukiyarsa komai Allah subhanahu Allah ya saka musu ya gina musu gida aljanna Allah ya ba su ikon kuma ƙara sashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata bayan su mu kuma ya ƙara ba mu damar yin abin da za mu iya wajen gudanar da kuma taimakon addinin musulunci wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi